Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba takwas ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim Kalmasi dauke da kanun labarai. yayin da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar corona a amurka ke dosar miliyan uku babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga amurkawa cewa kar su saki shugaban amurka donald trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sannan wani tsohon ɗan jaridar ƙasar rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar na fuskantar tuhuma kan zargin cin amanar ƙasa. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an buɗe wasu filayen jiragen sama domin zirga-zirgar cikin gida a zaman wani sashe na so masu sassauta dokokin hana yaduwar coronavirus. 'Yan rajin samar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya sun tofa albarkacin bakin su dangane da sabon takun gwamnatin kasar a sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa sakamakon binciken shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu. limaman yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati su ma ana zargin su da irin waɗannan fataka to ba tun da za a yi 'yan ƙasa su imani da aiki ƙoƙarin da gwamnati take na yaƙi da cin hanci da rashawa Majalisar Dokokin Jihar Filato na shirin yin dokar da za ta hana manyan motoci shiga cikin Jos babban birnin jihar da rana sakamakon yawaitar aukuwar haɗura. Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon ya mace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A yayin da yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ke dosar miliyan uku. Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga Amurkawa jiya talata. cewa kar su kuskura su yi sakaci saboda rigowar yawan waɗanda cutar ke kashewa. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar, ya yi wannan gargaɗin ne yayin wani zama na amsa tambayoyi da Sanata Doug Jones ta kafar Facebook. Ragon azanci ne a shiga murna don kawai adadin waɗanda cutar ke kashewa ya ragu a cewar Fauci. ya kara da cewa akwai wasu abubuwa da dama masu haɗarin gaske tattare da wannan cutar kar mutum ya sake saboda tsammanin al'amarin ya yi sauƙi shugaban amurka donald trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un duk ko da cewa koriya ta arewar ta nuna alamar ba ta sha'awar komawa tattaunawar nukiliya wadda ta cije Trump ya yi wannan bayanin ne a wata hira da Greta Van ta gidan talabijin na Greta da shi jiya talata. Na fahimci cewa suna son a gana kuma lallai za mu gana ɗin, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa zan gana da su muddin na san ganawar za ta taimaka. Da Van wadda kuma kan aiko ma muryar Amurka rahotanni ta tambayi Trump ko yana ganin ganawar za ta yi fa'ida, sai Trump ya ce, wataƙila. ina da hulɗa mai kyau da shi mai yiwuwa ganawar ta yi fa'ida sau biyu a makonni biyu da suka gabata koriya ta arewar ke cewa ba ta da wata sha'awa ta sake shiga tattaunawa da amurka tare da jaddada cewa babu wani tasirin da wata ganawa za ta yi a yanzu illa kawai taimaka ma trump a siyasance wani tsohon ɗan jaridar ƙasar rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar ya shiga hannu ana tuhumarsa da cin amanar ƙasa saboda tura bayanai ma yammacin duniya wanda hakan a cewar magoya bayansa wani bita da kulli ne saboda kawai yadda ya yi ta yada labarai game da soji da kuma siyasar ƙasar. Evan Safronov ɗan shekaru talatin ya shafe goman shekaru da suka gabata yana aikin jarida na yada labarai game da soji a kafafen labaran kwamasan da bedomosti waɗanda wasu manyan jaridu ne a ƙasar da tasirin su ya ta raguwa saboda rage muhimman ma'aikata yayin da suke fuskantar matsaloli masu nasaba da ƙoƙarin tauye 'yancin jarida a rashar hoton bidiyon da hukumar harkokin tsaron tarayya ta fitar na nuna yadda aka kama tsohon ɗan jaridar yayin da ya doshi motarsa a harabar gidansa a birnin moscow da safiyar yau laraba to madalla an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai to amma kafin nan bari mu leka a najeriya inda gwamnatin ƙasar ta buɗe wasu filayen jiragen sama domin zirga zirgan cikin gida a zaman wani sashe na soma sassauta dokokin hana yaduwar cutar coronavirus. Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf wadda ta shaidi bude babban filin jirgin sama na kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Abinda muka lura da cewa a wannan filin tashi da saukar ah, na Nnamdi Azikiwe shine an sanya matakan kare kai ah, kama daga akwai um, irin karnuka da suka sa wanda ke duba kayan da mutane ke shigowa da shi cikin filin jiragen saman nan banda duba fasinja daga gate da muka shigo sai kuma inda aka sa alama duk inda za ta tsaya da a bada tazara domin in za ka shiga filin jiragen saman dole ka bada tazara don a rage yaduwar cutar covid-19 din nan kafin shiga akwai bangaren da za ka je ka wanke hannayenka da ruwa mai gudana daga nan kuma sai ka ji layi ka ba da tazara ka shiga wajen shiga ma in ka shiga wurin da fasinjoji suke zama in suka zauna za ka ba da um, ba za ka iya zama ba akan wannan kujera sai dai ka ba da wannan tazara domin su dagila yaɗuwar wannan cuta ta covid-19 kuma gaskiya mutane musamman ma fasinjoji sun bi ka'idoji saboda ya zuwa yanzu akwai masu fargaba cewa wannan covid-19 din na ƙara yaduwa sosai to suna bin matakan da ya kamata menene kika lura da shi game da muhimman ka'idojin nan da aka gindaya na ga waɗansu da kuka hira da su ta dandalin facebook akwai waɗanda suke bayyana cewa an samu cinkoso a jiragen sama Eto, eh a cikin dai filin tashi da saukar jiragen saman an ji ka'idodi duk abin da ya kamata da a yi saboda a zantawar mama da wanda ya zo daga ƙasar tafiya zuwa najeriya ya ce abin da ya gane wa idansa a filin tashi da saukar jiragen sama na inamdi a jike bai ma ba a tafiya da ya zo kafin ya shigo najeriya to an bi ka'idodi a duk abubuwan da aka tsara domin inda mutane za su rika zama suna irin zirga-zirgar idan suka je filin tashi da saukar jiragen sama amma ko a cikin jirgi a cewar wasu waɗanda fasinjoji ne da suka sauka daga suka taho daga jihar Lagos cewa suka yi a cikin jirgin babu tazara da aka bayar saboda an haɗa fasinjojin bangarori um, biyu ne waɗanda ya kamata da su tashi ƙarfe bakwai na safe da waɗanda ya kamata su tashi ƙarfe sha ɗaya na safe su aka haɗa a wuri ɗaya suka tashi ƙarfe sha ɗaya saboda uh, hukumomin da ke kula da ayyukan sufuri a Najeriya sun dai sun ce sai an bi matakan da aka fada a filin tashi da saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke jihar To a maimakon a kokarin tabbatar da cewa an bi waɗannan ƙa'idodi shi yasa aka samu jinjiri. To ina batun kuɗin sufurin an ƙara ko kuma yana nan yadda aka san shi? An ƙara akwai fatan ga wadda ta ce damar cewa ta shiga business class ta biya da eh, sama da dubu sittin alhali a da tana biya dubu hamsin ne da ɗan dubiya. kuma akwai wadda ta shiga economy kenan wanda eh, mutane kamar kowa da kowa zai iya shiga ta ce ta biya dubu talatin da uku da ɗoriya kuma a baya tana biyan dubu ashirin da wani abu ne. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma 19, 31, 49 da kuma sittin a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta ya a akan mita 200.5 baya haka a da yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. China ta buɗe ofishin tsaron ƙasar ta yau Laraba a Hong Kong wanda wani bangare ne mai muhimmanci na sabon tsatsauran matakin nan da take daukawa a wannan yankin ƙasa mai ɗan yancin cin gashin kai kuma mai fice harkar kasuwanci a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa ta hong kong duk wanda aka yi imanin cewa yana shirin gudanar da ayyukan ta'addanci ko raba ƙasa ko zagon ƙasa makasa ko kuma haɗa baki da wasu 'yan ƙasashen waje zai fuskanci ɗaurin rai da rai sabuwar dokar martani ne ga gagarumar zanga-zangar nan ta rajin demokaradiyya wadda a wasu lokutan ta zo da tashin hankali wadda kuma ta game wannan yankin ƙasa ta hada-hadar kasuwanci a tsawon ƙarshen rabin shekarar 2019 masu suka na cewa wannan matakin ya kawo ƙarshen tsarin nan na ƙasa guda gwamnatoci biyu wanda a ƙarƙashinsa aka yi wa hong kong alkawarin 'yanci mai yawa bayan da burtaniya ta miƙa ta ga china a shekara ta 1997 wata iraniya 'yar tawaye wadda aka jefa ta kurkuku tun a shekara ta 2016 an sake yanke mata wani hukuncin saboda nuna halin bijirewa ma gwamnati da ta yi amma ta hanyar lumana yayin da take gidan yari din da yake magana da sashen fasha na muryar amurka daga birnin tehran mahaifin atena da'imi 'yar gwagwarmaya ya ce wata kotun juyin juyi hali da ke tehran babban birnin kasar ta sanar da lauyan diyar tasa mustapha nili game da wannan hukuncin mahaifin yar gwagwarmaya tena hussein da'imi ya ce kotun wadda alkali amuzade ke jagoranta ta yanke maɗiyarsa hukunci kan yada farfagandar kyamar gwamnati da kuma haddasa rudami a gidan yari kasuwannin hannayen jarin turai sun rikito yau laraba yayin da masu saka jari ke janyewa saboda karuwar cutar covid-19 a faɗin duniya zuwa zangon hada-hadar tsakar rana ftse ta london ta yi kasa da hudu cikin 100 cac ta paris ta yi kasa da kashi ɗaya cikin 100 kuma dax ta frankfurt ta yi kasa da bakwai cikin 100 a asiya kam al'amarin ba yabo ne ba fallasa Nike ta Japan ta tashi da faduwar ɗigo bakwai cikin ɗari. Hang Seng ta Hong Kong kuma miƙewa ta yi da ɗigo biyar cikin ɗari. A yayin da ita kuma Shanghai Composite ta cilla da kashi ɗaya da ɗigo bakwai cikin ɗari. S&P ta Sydney ta tashi da faduwar ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari. Kospi ta Seoul ta yi ƙasa da ɗigo biyu cikin ɗari. TSEC ta Taiwan ta ɗan miƙe ne da ɗigo shida cikin ɗari. ita kuwa sensex ta mumbai kasa ta yi da digo tara cikin ɗari zuwa lokacin hada-hadar yamma To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. 'yan rajin samar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya dangane da sabon takun gwamnatin kasar a sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa sakamakon binciken shugaban hukumar EFCC da ake yi Ibrahim Magu A wata sanarwa da ta fitar kungiyar CISLAC mai fafutukar tabbatar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya. ta bayyana fatan wannan ya kasance wata sabuwar turba ta tabbatuwar da awar gwamnatin shugaba muhammadu buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Awal Ibrahim Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar kuma wakilin kungiyar tabbatar da adalci ta Transparency International a nigeria. ita da kanta hukumar eh, yaƙi da cin hanci da ta shawar ita ma tana buƙatar garan bawul saboda idan ba a kawo waɗannan gyare-gyaren ba ba mamaki ko ma waye ma aka kawo shi za a iya maimaita gidan jiya saboda haka ah, muna kira ga gwamnati ga ta ƙoƙari ta tabbatar da kan cewa wannan kwamiti ya yi cikakken bincike ya kuma kawo bayanai wanda za su gamsar da ƙasa da 'yan ƙasa da kuma sauran ma ƙasashen da suke mu'amala da najeriya kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ba wasa ba ne kuma ba wani an yi haɗa wannan kwamiti ne don a cizguna wani ba a don a kawo gaskiya irin kwake-kwaken da ake yi don a kawo maganinsu don ba zai yiwu a ce ana karɓo kadarorin najeriya ba ba wanda isan abin da yake wakana an karɓo gwalagwalai filaye gidaje motoci agogo ne da dala da pounds da nerori da sauransu har yanzu ba wani wanda yake da cikakken bayani akan abin da waɗannan kadarori ake da su saboda haka dole ne sai an kawo dokar da za ta tabbatar da kan cewa wani bangare ne na hukuma a cikin gwamnati yake da hakkin da zai yi wannan aiki wa ita ya za amfani da kayayyakin da aka kwato sa'an nan ita da kanta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc dole ne a yi mata garan bawul saboda ba zai taɓa yiwuwa a ce shekara hudu kawai ana ta tafiya da mai jiran gado ba wato ina acting dole ne a kawo cikakken shugaba mai iko a wajen sa'an nan wato board na efcc dole ne ya zamanto an kawo ta don ta tabbatar da gaskiya da adalci a yayin da ake tafi da aikace-aikacen uh, hukumar efcc 'yan majalisa ya dace su dinga sa ido akan abin da yake wakata saboda idan ba an kawo wannan gyaran ba 'yan najeriya da sauran kasashen duniya ba za su yi imani da ikirarin gwamnatin najeriya kan cewa da gaske take na wajen yaƙi da cin hanci da rashuwa ba wannan abin da ya faru ya mai da mu baya ga kokarin da ake na a yaƙi cin hanci da rashawa a najeriya saboda duk wanda ya ji da labarin cewa limaman yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati su ma ana zargin su da irin waɗannan facaka to ba tun da za a yi 'yan ƙasa su imani da aikin gwamnati a imani da kokarin da gwamnati take na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar filato da ke arewa ta tsakiyar najeriya majalisar dokokin jihar na ƙudurin kafa wata doka da za ta haramta wa manyan motocin ɗaukar kayayyaki shiga cikin garin Jos babban birnin jihar da rana. Hakan ko ya biyo ne bayan yawaitar aukuwar haɗura da ake samu da suka shafi manyan motocin a lokacin da jama'a ke hada-hada. Lamarin da ya yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma jikkata wasu da dama. Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Filato Abok Ayuba Izam ya ce suna bakin ciki da salwantar rayuka da hatsarin manyan motoci ke haddasawa a cikin gari, amma nan ba da jimawa ba doka za ta fara aiki. Muna da bill da yana nan ya riga wuce second reading yanzu nan yanzu yana yana public hearing ne in an kawo public hearing zamu basu nasu za su dinga shiga daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida na safe. Sai kuma wanda suna parking a hanya cikin building Road Safety da BIO za su tattare su su ta duk wanda ya parking da bai fakin ba daidai ba za su kama kasu ci tara ba taron ba wai son muna son mu musguna ma wani ba. Madam Lucy Kura ta tsallake rijiya da baya inda ta sha da kyar da karaya kashi biyu a kafa guda da babban rauni a hannunta na dama. Ina cikin keke kenan sai na ji kon na babban mota sai kawai na ji mota ya buga mu sai na fadi a wurin kuma na karya kafa na samu gurjewa ta hannu mai keken ma shi ma an dauke shi kama kai asibiti shi ma ya rasa ran shi alhassan danta ta nnpc depot a jos ya ce rashin bin doka da masu motoci ke yi na zama sanadin hatsari a cikin gari. Cikin gari ma bai dace ma tirela ko open body ko tanka ya zo cikin gari har ya yi fakin ba bai dace ba. Ya kamata an ware masa hanyoyin su na bayan gari sun dauko kaya su wuce su kai inda za su kai. Kai wanda ka sa doka ka tsaya kan dokan ka ga lalle dokan na ya shiga ya tabbata. Madam beit Manyam da ke bin hanyar cikin garin Jos ta ce karfafa dokokin hanya da ke cikin kundin tsarin mulkin kasa zai takaita yawan aukuwar haɗura. muna sane da cewa waɗansu jihohi a nan Najeriya majalisun su suka zauna suka yi doka suka ce duk manyan motocin nan ba za su shiga gari ba sai da daddare kuma suka shiga ma ba cikin gari suke shiga ba suna da inda suke tsayawa doka ne kawai ake bukata a ga cewa wannan matsalar an sha kansa. Mai magana da yawun hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a nan jihar Plateau Mr. Andrew Bala ya ce hukumar na iya ƙoƙarinta wajen takaita yawaitar hadura a hanyoyin jihar Plateau. Kagan na sun tashi daga nisa ne ga gajiya kuma ba wai an samu ana duba mota ne ya kamata ba shi yasa yanzu mun fara magana da su masu tuka manyan motoci na muna nuna musu cewa yawancin tuki na ya kamata su fi lura. Shiga mutane suna kasuwa a bisa su hanyar nan mun ma je wajen da kai mu muna gaya mun a gefen titina ba wurin yin kasuwa ba ne an ji su shawara da muna bayar a haddura nan Allah ya da zai zama abu ne na baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. kuma ku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha shirin ciwon ya mace a gabatar manufar kaddamar da kundin masu aikata fyaɗe tare da mu. malam sani abubakar muhammad dan jarida hajiya halima baba ahmad shugabar kungiyar center for juvenile delinquents da barista amina umar hussein shugabar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano ta kaddamar da kundin masu aikata laifin fyaɗe to wani tasiri wannan kundi zai yi wajen yakar matsalar fyaɗe maganar rijista na san gwamnati ta sa wannan ana sa sunayensu a cikin rijista amma matsalan ne mutane nawa masu kasan hanyar da su ga sunan masu rijista wai shin ma meye zai sa mutumin da ya yi fade a bashi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma ana ganin sa wanda shi kansa ya zama mai laifi kuma ya zama abin kyama abin da ya fi dacewa kawai shine hukuncin nan da Allah ya ce a yi a yi shi idan har muna so mu sami gyara a cikin lamarin nan ba wani abin da ya rage mana in dai ba a tabbatar musu da wannan hukuncin ba to mutane da suke yawo wanda aka suka yi fadin aka basu suke yawo a rubuta a goshinsu ne ko kuma a jikinsu akwai inda aka manna musu wani tabo ne wanda in an gansu an san cewa sun yi fyaɗe ne in an gansu ma sun yi fyaɗe ne aka basu ai an ɗaure gindi mu waɗanda suke so su yi ko kuma ma wanda basu ma yi niyan yi din ba in suka samu halin yi din su yi sun san ba wani hukuma gwamnati ba za ta ɗauki wani mataki akan su mai tsanani ba to kin ga abin ya zama an samu sakaci dokan ma bai amfani ba kenan ni a gani na. Barista. Abin da ake nufi samar da kundi shine za a ɗauki hotonsa, za a rubuta sunansa, za a kakkafa a gurare da yawa mutane su gane cewa wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne ja'iri ne mai sanya lalata al'umma wanda baya son ci gaba. So ana tallata saboda sun zama mujiya a cikin al'umma kuma sunansa zai kasance a cikin rajista duk inda aka gan shi ko aka ji shi to za a yi kaffa kaffa da shi ko da ku a ce ya gama zaman gidan yarinsa ya da ko kuma in ce gidan gyaran hali da tarbiyya in ya gama zamansa ya dawo to fa mutane sun san shi wato mutane su sani saboda gobe in ka gan shi a kusa da yan wani ka san menene halinsa sun zama abin kyama sun zama abin ki kuma wannan kin san a yanayin halitta na dan adam baya son tozarta aibinsa ya fito a cikin al'umma ba shi kadai ba har yan uwansa so hikimar da yasa aka ga za a zo da wannan shine mutum zai ji kunya saboda an yaya tashi ko tafiya ya je wata kasar ko wata jihar a cikin Najeriya wannan kundin yana nan da an ga sunansa an tafa za a fito a ce ai wane ne wanda ya aikata laifi kaza mutane za su kiyaye shi waɗanda kuma ma za su iya kare kansu daga su su kare danginsu ma za su ci cewa abun kunya ne ga ɗaya daga cikinsu ya yi wannan abin kin ga wannan zai sa sauran iyalai su shiga su kuma su gane cewar haƙƙi ne a gare su a koyaushe mu dinga ladaftar da 'ya'yanmu mu ne su tarbiyya muna nuna musu abin da ko Allah bai ce maka da kada ka yi ba kai ka san abu ne mara kyau jama'a na yawan kokawa da rashin hukunta waɗanda su aka kai ƙaransu na aikata fyaɗe abin da doka ta tanada shine cewar za a kai ƙorafi ga hukumar 'yan sanda a wannan lokacin a ka'ida ta shari'a kuma duba da kundin tsarin mulkin mu musamman sashi na 36 that is presumption of innocent a sanda aka gabatar da mutum ana zargin sani ba a tabbatar da laifi ba kuma tabbas mu da muke aiki a kotuna za ki ga an zo an gabatar da mai laifi da tuhumar fyaɗe idan shari'a ta yi shari'a shaidu suka gabata hujjoji aka sai a gaba fyaɗe ba ne. wani yunkurin yin fyaɗen yayi wani kuma abin da ake cewa gross misconduct wato ɗabi'a mara kyau yayi kamar ko ni kwanan nan akwai kes ɗin da na yi na yarinyar da aka tambaye ta me ya miki ta ce ya ɗora ni akan cinye ne to kin ga anan ba za a ce fyaɗe ba sai dai yayi ɗabi'a mara kyau wadda shi ma akwai tanadin doka a kansa daga ƙarshe wace kira za ku yi wa al'umma masu tunanin cewa wai za ka yi annan abu don kana dauke da cuta in ka samu yarinya bajin ko da bata san namiji ba za ka rabu da cutan ta koma wa magana ta ta farko ne dai da na ce muna fama da jahilci da gidadanci ta yaya za a ɗauki cuta ka sa wanda bai da cuta wai a ce kana tunanin za ka samu lafiya tunanin gargajiya ya kamata ya fita jikin al'umma da jahilci na cewa ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba za ka abin nan ta ina aka taba haka ina aka taba cin abinci da faffe ba a dora ba ai bai yiwuwa ai abu na zahiri ake magana babu hankali a cikin wannan lamarin kana da cuta aka kawai sai cutar ta ɓace dan kawai ka kwanta da yarinyar da ba bata san namiji ba al'umman ya kamata su waye inda ita ma gwamnati da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da masu shugabannin addini ya kamata su taka rawar gani kenan a ƙara wayarwa al'umma kai wurin yadda za su ƙara rungumar kansu da iyalansu da kare mutuncin kansu da 'yan iyalansu in aka yi haka muyagun mutane da ke cikin al'umma aka samu kuma tasirin doka za a rage raɗaɗin waɗannan abubuwan da suke ƙara gurɓacewa suna ƙara lalacewa fyaɗe sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ko ina kai waiwaya idan a yi wa yarinya fyaɗe a ƙyale ta ta gudu ko a ji mata ciwo a ƙyale ta ta gudu yanzu abin ya yi munin da in aka mata fyaɗen wala Allah ko gudun kar ta tona ko ta san wanda ya yi ne kashe matan ma ake yi wani irin rashin hankali wannan ake ciki a ce kuma duk da mu da gwamnatin mun zuba ido muna kallon abin da ke faruwa. aiko rashin sanin ina aka dosa ya kai inda ya kai saboda haka dole al'umma su tashi tsaye su yaƙi wannan abin da ƙarfinsu da muryarsu da dukkan abin da suke da shi a yaƙi wannan abin abin da kake gani a nesa kamar bai shafe ka ba idan ba a yi ɗauki mataki ba za ta ci ka zan za ta iso kanka wata rana. to barista amina kifa. tunda ba ka son aiwa uwarka ba ka son aiwa yakka ba ka son aiwa kanwarka ba ka son aiwa matarka ba ka son a yi wa duk wani wanda kake kauna to dan abin nan da ba ka so a yi wa naka dan me za ka je kai wa yan wani wannan yan wani da za ka yi wa duk waɗannan mutanen da aka je ruwan da ba ka so ita ma ta fada ɗaya daga ciki ko kuma in ce ta fada duka. masauraro a nan za mu ja labulen shirin a yau sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma bakinmu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Sani Abubakar Muhammad, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ke muku fatan alkhairi. ma'asala. a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayinku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London Guba ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Kirarin da rundunar sojojin Najeriya take yi da karya lagon kungiyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabas har yanzu da sauran rina a kaba domin sabbin hare-hare da kungiyar take kaiwa jama'a ya nuna cewa suna da sauran karfi. mu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda ya ce dakatar da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari ya yi ya zo mana da mamaki matuka hakan ya nuna cewa a Najeriya idan mutum ya ce zai yaƙi rashawa to tabbas sai masu uwa a gindin murhu sun ga bayan shi sai mu ce Allah ya kyauta. Sai sako daga Usman Manika mai ruwa shi kuma ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. A yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga duk wanda zai anshi kujerar shugabancin hukumar EFCC a Najeriya da ya yi taka tsantsan wajen aikin shi ganin abin da ya faru da Ibrahim Mako babban darasi ne ga duk wanda zai hau kujerar nan gaba. fatan Allah ya kiyaye ga saƙon na garba gashuwa cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa matsalar tsaro da ta coronavirus sun zama silar jefa miliyoyin 'yan arewacin Najeriya cikin talauci da yunwa fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin sai sakon da ya fito daga Alhaji Mele sufari ya ce salam Maryam Amurka matakin da fadar gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da walakar Goro a miya akan zargin da ake yi masa mu na ƙarshe ya fito daga Garba Sadi Abiola ya ce salam VOA Hausa muna fatan gwamnatin Najeriya za ta gaggauta buɗe filayen jiragen sama domin samun tafiye-tafiye cikin sauki. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu godiya muke yi. Kafin mu yi sallama ga Ibrahim Kalmasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Yayin da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar corona a Amurka ke dosar miliyan uku. babban ƙwararre kan cututtuka masu yado a kasar ya yi gargadi ga amurkawa cewa kar su saki shugaban amurka donald trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sannan wani tsohon dan jaridar kasar rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman kasar na fuskantar tuhuma kan zargin cin amanar kasa. da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mu